ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna takwas ga watan ramadan hijira da da da 1447 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 25 ga watan biyu shekara ta 2026 idan yan uwa ba su manta ba muna cikin suratun maryam karatun da muke na alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka watan ramadana a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano a jiya mun tsaya kan aya ta 63 a yau za mu dora kan aya ta 64 ne Allah yake alarama a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم natanazzalu illa bi amri rabbika له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته نعم hal ta'lamu lahu samiyya na'am Allah madaukaki yace wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik malaika jibrilu yace ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik abin da ke gaba gare mu da abin da ke baya gare mu da abin da ke tsakanin gaba da bayan duka lahuna nashi ne na Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya ka bai zama mai mantuwa ba rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kuma shine ubangijin sammai ubangijin kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ka abuduhu saboda haka ku bauta masa wasqadir li ibadati kuma ka yi hakuri ka jure wajen bauta masa hal ta'lamu lahu samiya shin ko ka san wani wanda yake tamkar wato tamkarsa wanda yake kama da Allah ko sa'an Allah ko tuni nashi akwai amsa babu a wannan hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas mazo sallallahu alaihi wasallam yace ma Jibril ma yamna'uka an tazurana akthara ma tazuruna me hana ka ziyarce mu kamar yadda kake ziyarta mu ko kuma ma fiye da yadda kake ziyartar mu qala wa nazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi sai amsa ta zo shi jibrilu yake gaya ma manzo bayan ya tambaye me hana ka kamar ka ce kwana biyu ba mu ganka ba sai ya ce ai wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi mu bala'iku ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka kenan amsa kenan duk sadda jibrilu ya zo to fa ba gaban kai shi ya zo ba ba haka kawai ya bushe iska ya zo ba duk sanda ya zo to sako ne Allah ya aiko shi ba shi ba nan jam'i ma ya zo ya ce ma na tanazzabi mu mala'iku ba ma sauka don mala'iku da za su sauko masu kula da ruwa mala'iku wanda suke kula da ainihin ɗaukar rai mala'ika mutuwa kenan da masu taimaka masa da mala'iku da suke tare da mu a koyaushe har ma suke canjin duki a wannan sallar da muka yi sallar la'asa a nan suke exchanging na duki wanda za ka wuni da su yanzu ka wuni da su yanzu za su tafi sai wanda za ka kwana da su su kuma a sallar asuba za su sake exchanging dukansu ba su sauka sai da umarnin Allah ya kamata mu ji tsoron Allah ayar abinda ta kunsa da nuna cewa ashe duk abinda aka kama manzo sallallahu alaihi wasallam na wahayi to sako ne daga Allah ba jibrilu ne kawai yake ganin dama ya zo ya gaya masa ba wanda za ta yada fahimta cewa abinda aka marce mu mu yi na addini abu ne mai asali mai tushe daga Allah zuwa jibrilu jibrilu zuwa ga manzo yasa shi jibrilu ake ce mai al wato ainihin ana kiran shi wato ana da abin nan guda biyu aminul a'a ana kiran shi a ne kan da muke karatun aƙida akwai al... shi wancan almalaki wannan kuma albashari ko dukkan su manzanni ne rasulul malaki da kuma rasulul bashari malaika jibril shine rasulul malaki shi Allah ya aminta da shi ya bashi sako ya kama manzanni dukkan manzanni yasa yahudawa ba su kauna shi ko Allah ya masa raddi ko an kana aduwan lillahi wa lijidika ya take amma la ko wa jibril wa mikala wanda duk ya kasance yana gaba da Allah tsanar da mala'ikun Allah gaba ɗaya sai aka ware jibril da mikala aka faɗe su to lalle Allah shi ma mai gaba da shi ne asa kaunan su yahudawa asa kaunan mala'ikun jibril don shi ke zuwa da saƙo kullakullan da suke ma manzo da sauran annabawa za a aiko ya gaya masu wannan kula-kula mm. na shari kenan sa ba sa kaunar shi A suka ce ma yana tona asirinsu to kaga mala'ika jibril amintacce ne wurin Allah shi kuma manzo shine rasulun bashar amintacce a cikin mutane shi Allah ya aminta da shi ya aiko shi da sako da wahayi Ya sa waɗannan bayi ne na Allah wanda suke babu irinsu dole ka ƙaunace su san su imani ne ɗinsu kuma kafirci ne Allah ka sa mu gani sai ya ce wa ma kalakana wato ainihin sai ce lahuma baina aidina wa ma khalqana kuma baina zalim shi Allah nashi ne abin da ke gaba gare mu amma ya fassara ji gaba gare mu me ake nufi gaba gare mu na al'amarin duniya ko gaba gare mu na al'amarin lahira abinda imamul wato nan ya har ko ya fi inganta abin da ke gaba gare mu na tashin kiyama abin da zai zo zai faru dan yana nan zai zo gaba sannan wa ma kalfana da abin da ke baya gare mu na duniya wanda muka aikata ko kuma ya faru ya riga ya faru tun da Allah ya halicci duniya sannan wa ma bai zalika da abin da ke tsakanin wannan rayuwar ta duniya da kuma waccan wato rayuwa ta kiyama duka nawaye lahu na Allah ne ma'ana duk suna karkashin rububiyya ta Allah ba wanda ya isa abin da ya gabata ya wuce wani ya yi gaban kan shi ya iya wasu ba tare da wato marin Allah ba na mala'ika ne ko wani ya ce zai tawaye ma Allah ya fita cikin ikon shi da mulkin shi da tasarrufinsa babu duk abin da yake nan kuma gaba zai zo na tashin kiyama da firgicinta da abin da zai zo na daɗinta aljanna duka na Allah ne ba wani wanda zai iya katsalanda ya ce zai ce ga yadda za a yi sai abin da Allah ya so shafa'an nan da ake ta nema ko ba wanda ya isa ya ce shi da kanshi a ceto ko ba wanda za ke ce ne a bani ceto da wanda Allah ya ma izini da wanda Allah ya ba shi dama shi ne ma'ana nan a dunkule ce lahu ma bai na aidina wa ma halfana sannan kuma sai aka ce me kama bai na zalika da abin da ke tsakankani duk abin da yanzu yake gudana a duniyan nan kafin tashin kiyama to na Allah ne tasarrufinsa ne mulkinsa ne ikonsa ne ba wanda ya isa gaban kansa abin da za ka ga yana gudana yana gudana ne bisa iko na ubangiji wannan fasarar cewa ma baina aidina wato ma yastaqbilu min amri al-akhirah abinda zai zo nan gaba na tashin kiyama to yana nan karkashin ikon Allah da tasarrufin sa wa ma khalfana shi kuma ma mazamin ad-dunya abinda ya shuɗe na abinda ya faru tun daga da duniya Allah ya yi zuwa yau duka na Allah ne tasarrufin sa ne ikon sa ne wa ma baina zalika shine ma baina duniya wal akhirah abin da ke tsakanin duniya da lahira na yanzu da muke rayuwa nan har kuma zuwa lokacin da za a yi busa duniyar ta tashi duka sai aka ce lahu na Allah ne ana so na maka rububiyya kenan ta ubangiji an gane da kyau saboda haka kenan to idan haka ne kowa ma kana rabbuka nasiya shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana shauƙi da kwaɗayi da san jibril ya zo masa ne yana zuwa masa da alkhairi haka wanda yake zuwa da wahayi qur'ani wanda ke zuwa da sako daga ubangiji kaga yana kwaɗayin ya zo masa dan yana ɗebe masa kewa a duk kullen da aka yi masa lokacin da ya yahudawa suka gayyace shi a madina amma abin arziki annabi ya amsa gayyata goyi yana ga kai ya zama bai girma masu ba ashe sharri suka kula masa suka ɗauke shi gindin garo a can saman garin sun ɗora katin dutse sai ya je ya zauna sannan su mirgino dutse ya kashe shi jibril ya zo ya gaya masa ai ga abin da suka kula shi kenan wanda suka raka manzo na sabai suka ga manzo ɗagam ya tashi ba sallama kawai ya kamo hanya ya ciyo zuwa cikin garin madina sai shi ya gaya masa, ga dalili wa ya gaya masa an tsore dutse za a mirgino masa Allah ya sanar da shi ta hanyar jibril kuna ganewa irin waɗannan suna nan da yawa za a kula ma manzo shari jibril ya zo ya gaya masa ga yadda abin yake munafukai kansu da suke zaune tare da manzo a masallaci suna yi suna waiwaye junansu kada aya ta sauka ta tona asirinsu kulle-kulle da suke a tafiya ki a je da su amma ana tafiya suna kulle shari a tafiyar a saukar da aya a annabi bayani har ma a gaya mai wane da wane munafuki ne ko wannan shi manzo yana kwaɗayin jibrilu ya zo mashi lokaci bayan lokaci shi ya sa ya neme shi ya ba ka zuwa ba wai a'a yana tuhumar shi ne a'a saboda kawai yana jin daɗi ya ga ya zo masa da saƙo ya zo masa da alkhairi wanda mu ma gashi ne yanzu muna shan alkhairi din shine sai Allah ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ka bai kasance mai mantuwa ba ba zai manta da kai ba bai manta da kai ba ya san da duk abin da kake ciki rashin zuwan jibril ba ba wani abu bane lokacin da ake ma Aisha kasafi lokacin da sahabbai hankalinsu ya tashi gidan manzo hankali ya tashi wahayi wajen kwana arba'in wahayi bai zo ba saboda a jarraba manzo sallallahu alaihi wasallam girman wato ladan girman sai kare girma eh girman kasan jarabawa in aka jarabce ka ka daure to ladan ka ne ke kara gwaki a wannan lokaci annabi hankalin shi ya tashi na Aisha ya tashi na Abubakar ya tashi na duk sahabbai hankalin su ya tashi ya za a yi ma Aisha kazafi muna ganewa da kyau to haka sai da Jibril ya zo shi yasa lokacin da wahayi ya zo ya wanke ta tas a lokacin take cewa ainihin ba wanda za ta ma'al wato godiya sai Allah mahalici saboda ne shi ya fitar da ita daga wannan ƙangi da damuwa da take ciki sannan jibrilu shi ya zo da wannan sako manzo ya gaya mata hankalin ta ya kwanta to duk wannan a ƙarƙashi ne malamai masu tafsiri suke ƙara bayani sai aka ce wannan ya yi kama da fassarar faɗin Allah da ya ce wa zuha wa laili idza saja ma wadda aka rabuka wa matsala haka Allah ya ce wato ainihin Allah ke rantsuwa da lokacin walha wa zuha kuma yake rantsuwa da dare lokacin da rufe da dufinsa ma wadda aka rabuka wa matsala kafirai suna cewa kamar wato annabi Allah ya bar shi bai kula da shi ba Allah ya ce a'a ma wanda aka rabu ko ma kala ubangijin ka bai baka ba ko bai manta da kai ba to haka wannan ayar ita ma wato da aka ce wato ainihin wa ma kana rabbuka nasiya saboda aka tambaye jibrilu da ba wai yana nufin an manta da shi bane amma duk da haka aka sauka da aka kwanta ma manzo da hankalinsu cewa Allah bai manta da shi ba in ka ga wahayi bai zo ba a haka dai Allah ya dakatar da wahayin ba don wani laifi ba to sai ci gaba da bayanin rububiyya da muke ta jaddadawa kullum da uluhiyya tauhidin rububiyya <clears throat> wanda yake lizimta tauhidin uluhiyya sai Allah ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma waye ne ubangijin da ke aiko jibrilu da wahayi shine Allah kuma waye ne bai manta da manzo ba shine Allah sai aka dasa jaddadawa rabbus samawati wal ard in ba ka sani ba ka sani shine ubangijin samai kakaf din su hmm, guda bakwai sannan wal ard kuma sam ubangijin ƙasa wannan ƙasar da muke rayuwa da sauran ƙasai ga baki ɗaya wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu. su mu nan muna tsakanin sama da ƙasa yanzu ko kuwa mala'iku suna sama su ma tsakanin haka duk wannan halittun da muke gani tekuna koguna kwari duk su ne wa ma bai nahuma to su shi ne ubangijinsu Rabbu samawati wal ardi wa ma bai nahuma kullum idan ka fahimci tauhidi yan uwa wallahi za ka sami zaƙi zaƙi na rayuwa saboda shi ne imani ko za ka amal iman ma rabiya billahi rabban ko duk wanda ya da Allah shi ne ubangiji ta ya ɗantana imani sai idan ka ga kana ɓarna kana ta taɓar gaza kana ba ka gane har Allah shi ne ubangiji ba Sai ko ka gane shi ne ubangiji mahalicci kenan mai kowa mai komai wanda ya mallaki kowa ya mallaki komai kuma komai nashi ne ba wani mai iya yin komai sai da ikonka wannan in kana da wannan tauhidin zai tabbatar maka da amsar da za ka ji a nan gaba sai aka ce hu to ka bauta mai ina shi ne ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsa kana ciki ina ciki hu ka bauta masa shi ne tauhidin uluhiyya in dai yi da shi ne ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu kana ciki to duk wani abu da za a kawo ce rabbu ne ubangiji ne abin bauta kai ka san ƙarya ne ba abin bauta ba ne bai cancanci bauta ba wai cancanci bauta Allah wancan rabbu din rabbu samawati ma bai wama bainahuma Allah ya ce hu! nan umarni ne ne. ka bauta masa sai aka ce ɗabir li ibadaki amma ka yi juriya ka yi haƙuri, game da bautar Allah saboda in ba ka sami taimakon Allah ba ba za ka iya bauta da take ba hmm. bautar Allah in ka ɗauki sallah da rukunanta da sharuɗanta da wajibabbanta da sunoninta yadda annabi ya ce sallu kamar aikin muni musalli sai ka yi haƙuri za ka yi irin wannan sallah haka azumin nan irin yadda irin na manzo wanda yake ba kawai kame baki ke daga ci da sha ba a'a ka kame harshenka ka kama farjinka ka kame idanka ka kame ganinka ka kame duk waɗannan gaɓai shi ne azumi irin na manzo da sabbai ba yana bangaren ibada ba haka na aikin haji ka biya kuɗi ka je ka yi aji irin na manzo ku zo an ni mana cika ku ni yana cikin fa'a huwas ɗabir la ibadaki ku bauta masa shi wancan ubangijin sammai da kasashen kuma da abin da ke tsakaninsu ku bauta mai kuma ku jure ku yi haƙuri wajen wannan bautar wannan wato shi ne tsintsar tauhidi guda biyu wanda in ka same shi kenan tauhidin asma wa sifat yana tare da tauhidi na wato ainihin rububiyya kenan kada ta Allah da sunayensa da sifofinsa dan ba mai irin nasa sunayen ba mai irin sifofinsa eh sifar ta gani ganinsa ba irin naka bane ko da kai kana gani dan ka yana da limitation iya ina kake hange na Allah ganinsa ya kewaye halittu gaba ɗaya yana ji jinsa ba irin naka bane ko da kai kana gani domin ganinsa wato jinsa ya kewaye da halittu yana jin mai suke waɗannan kana da wannan tauhidin ɗan uwa sai ka ganka a nan tsaye kullum ƙoƙari kake ka bi Allah ka bi manzo neman ka aljanna neman ka ka dace Allah ka sa mu dace Allah yake hal ta'lamu lahu samiya shin ko ka san wani wanda yake tamka ga Allah ko kuma ta'a ga Allah ko tsara ga Allah domin sami shine wanda yake daidai kenan ta'ansa ko tsaransa ko kilinsa ko babu amsa babu ko akwai saboda haka sai kenan in ko haka ne tun da shi bai da kama bai da bai da sa'a shi shine mahalicin kowa da komai shine ubangijin kuwa to ko mu tsaya mu bauta mai shi kadai kenan wannan rayuwar da muke ciki yan uwa riba take nan a zama kana da tauhidi tsantsa sannan kana bauta ma Allah shi kadai kana da kyawawan ɗabi'u tsakaninka da bayi ba cuta ba cutarwa in sha Allah aljanna za a same ta Allah ka samu dace mai Allah ya ce wa yaqulu al-insanu a idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya na'am أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا نعم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا نعم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا نعم الله ملوك كيتش ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا mutum kafiri ake nufi a nan al'insan kafiri zai ce a iza ma mutu yanzu shin idan na mutu da sofa ukurajin hayya za a sake raya ni a tayar da ni a matsayin rayayye awala iskurul insanu za a ba shi amsa mai wannan magana kafiri kenan mm. Allah ya ce awala iskurul insanu shi kafirin nan wai ba zai tuna ba ne an na na homin qablu ya muka halicce shi da cankin gabani ƙwalam ya ku a. lokacin da da bai zama komai ba bai kasance ba babu shi aka samar da shi kawarar bika da na shoran na humwar shayatina Allah ya rantsu ya ce uba wato kawarar bika Allah ke rantsuwa da kanshi eh kawarar bika za ka fasara nan ubangijin ya rantse da kanshi kenan bawa rabbika Allah yake rantsewa da kanshi cewa mai wato lana shuran nahum wallahi sai mun tashe su shayatina da shaitanu guma-guman shaitanin da suke masu jagoranci da shaitanci sai mun tashe su sun ma lanuhudiran nahun haula jahannama jafiya sannan tabbas mu halarto da su wato gafa ko bakin wutar jahannama suna gurfane ga wutan nan su kuma suna gurfane gabanta za su shiga kenan Allah ka tsare sun ma lanan zai min kulle shi'atin sannan mu cizgo mu ciro daga cikin kowane jama'a na kafiran shugabansu mu tsamo shi ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wanda yafi tsananin wato taurin kai da taurin kai ga ubangiji mai rahama sai mu cicciro su mu kawo su wato gaba-gaba mu fara tura su wutar kafin magiya su bi sun ma lanahanu a'alamu billabi na hun kaula bi hasuliya ta ce sa'anan mu ne muka fi sanin wanda suka fi cancanta wato su konu a cikin wannan wuta da take gaban su za su shige ta wannan fassara jumla kenan tarjama ko hmm. watakila wasu abubuwan duk su fita sosai ba ƙwar'ani kenan shi yasa muke cewa wannan aƙida ta tafi ne ba ƙaramin halaka ba ce ba za ka gane ƙwar'ani ma'anar shi ba dole sai ka koma kaji mai annabi ya fassara shi da hadisansa ko kuma ya magabata suka fassara shi wannan ayoyi da muka ji ibn kasir yake cewa Allah ne ke ba mu labari dangane da wato mamakin da kafiri mutum kafiri yake wai shi ta yaya bayan ya mutu ya riddige ya zama ƙasa sannan kuma a ce za a sake tayar da shi shi ne can a wata surar wata a cikin sautin ra'adi Allah ke gaya mana wa in tajab fajabun ƙauluhum a iza kunna turaban a inna lafi halkin jade wa'in ta wai in za ka yi mamaki ba su mamaki da suke wai in an san mutu za a tashi sau nan ba shi bane abin mamaki dai abin mamaki su mamakin da suke shi ne abin mamaki ah, to ya su za ka yi mamaki haka Allah ya ce su ne wannan mamakin da suke in san mutu ya za a tashe su ba shi ne abin mamaki wannan hauka ce domin wanda aka yi da babu shi ya kuma za ka yi mamakin a sake samar da shi haka wannan ba wani abin mamaki abin mamaki musun wanda da aka yi shi a ce za a sake dawo da shi ya musun haka to shi za ka yi mamakin wani irin hankali gare shirin kwakwalwa gare shi na lalace wa in ta ajabun kaulun in har za ka yi mamaki to kai mamakin kaulun su da suke cewa ku na turaban wa yanzu idan mun zama ƙasa turbaya a inna lafi halkin jade shan kuma ko ta sabuwar halitta da za a bai da mu eh, da har yun ke na wanda suna nan har yau wanda suke ganin ba wani maganin an mutu za a tashi kawai ka ci duniya ka da tsinke abin da ka ga dama in ka mutu shi kenan nan ka diddige ba wani tashin kiyama wannan aƙidar ce ta kafirai yan uwa amma a cikin musulmi wasu kamar za ka ga aikinsu yana nema ya nuna haka to mutum yana zai kashe rai zai zubar da jini zai kwace dukiya zai ji abin da ka sani na barna a ƙasar nan ya san da hisabi za a datse shi a tambaye me yasa zai aka kamar bai yarda da in an mutu za a tashi ba za a yi hisabi bai yarda ba shi yasa yake abin da ya ga dama ya kashe rai ya zubar da jini ya a tsafe ya zubar ya sha jini ya duk abin da ka sani kuma watakila yana da awar musulunci waɗannan masu aƙidan shi ne Allah ke cewa za ka yi mamaki ka yi mamakin su wannan magana tasu da suke inkarin tashin kiyama a cikin suratu yasin Allah madaukaki ce awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wai shi mutum kafiri kenan shin bai sani bane mun halice shi daga digon mani fa idha huwa khasimun mubin ya gashi da yazo duniya ya ka haife shi ya fito ya karfi ya girma sai ka gan shi kuma ya zama mai abokin husuma ga ubangiji yana musu da ubangijin sai yana ja ɗan adam kenan ko dugon mani fa mani wanda yake mahinun ma'un mahin ruwa wanda yake wulakantaccen ruwa in ya same ka sai kai wanka daga nan asalin ɗan adam yake ko asalinsa na biyu banda can asalin ƙasa annabi adam Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa wai dan adam yake buga mana misali inji Allah wai misalin shine yanzu ya za a tashe mu bayan mun riddige a ce za mu zama a sake halitta mu shine misalin da adam ke buga ya za a mun riddige mun zama kasa a sake raya mu Allah ya ce wannan misalin wai dan adam ke buga ma Allah shi ya manta da karan kanshi ne mantuwa baya yake ya ta asali kasa adam ko kuma kasari ne wanda yake wannan babu kai aka samar da kai to ya za ka zo ka buga ma Allah misali da abin da bai dace ba wannan cikin qur'ani kinan Allah ya ce qala man yuhyil izama hiya rami wa ke raye kasusuwa ne bayan sarri dige a tashe su gaba ɗaya? Allah ya so kowane gwajin mutanen cikin kasa su fito ba za su fito ba al'amarin sai ran nan muka karanta tsakanin kun ne da fayakun kun fayakun aka ce wai kafin din kan ya daure nonon din nan abinda zai Allah ke so ya faru ya faru kawai to kaga in ba kafi zai musun tashin kyama Allah ya ce qul sha ha anshaha awwala marra ba su amsa cewa wanda ya halice ta farkon fari shine zai sake raya rai ya sake mai da ɗan adam a tashe shi a sa shi gaba kuma a yi masa hisabi wa huwa bi kulli khalqin alim kuma game da kowace halitta da Allah ya yi masani ne ya wannan halittar da sadda yi ta da inda take da kuma sadda za a tashe ta wannan duka ƙarin bayani ne a kan waye ƙulul insanu wa iza ma mitu a sauko la sauko ukhraju hayya wato ainihin wannan dai ana so a gaya mana ne wato ibn Kisir yake cewa a nan wurin awala yaskurul al insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku shay'a yastadillu ta'ala bil bada'ati ala al i'ada Allah yana kafa hujja da farkon farawa akan mayarwa idan dai har da can farkon kaga abu babu shi bai wahala ba kuma halitta Allah shi ba wai sai ya ga samfuri ba ka san yanzu duk masu halittu sai sun ga samfuri ko eh an gana Allah sannan ya kwaikwaya za a yi jirgi aka ga tsuntsu yana tashi aka kwaikwaya eh da za a yi jirgin ruwa aka ga kifi yadda yake yi shi ma aka kwaikwaye shi duk halittun da za ka ga ɗan adam yake yi sai ya ɗauki kayan ubangiji da ya halitta sannan ya nashi kuma sai ya kwaikwayi na ubangiji amma Allah shi ne ku bai kaga abu babu shi babu shi ko kaɗan bai gani wurin kowa ba ko Allah shi ne yake kafa hujja da farkon halitta in ko akwai farko ashe a sake mai da ita ba abu ne mai wahala ba da kaɗan adam yana fahimta yasa Allah ya ce huwa allazi yabdul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alai cikin surat turun kenan Allah shi ne wanda ya fara halitta kuma shi zai dawo da halitta wannan magana da muke kuwa hakuri muna ta faɗaɗawa wannan aƙida ce da take nema ta zama bala'i a yau duk ɓargazar da take faruwa tana ƙarƙashin rashin cikakken imani da tashin kiyama rashin cikakken in na mutu za a tashe ni za a yi man hisabi in mutum ya yarda da wannan ba yadda za mu je a yi tafi tabar gaza da ake din nan yanzu wanda suka kashe rai kwanan nan rai bakwai din nan lokaci guda ai ba ɗai ɗai ɗai har bakwai wannan anya ya yarda za a yi tashin kiyama za a tambaye shi wannan rawuka zai yake kuma ya kashe banza fa wannan da suke kwashe mutane suke jeji su kashe duk sun yarda da tashin kiyaman nan Allah ya ce mai da mutum bayan da babu shi a mai da shi wato sai Allah ce huwa ahwanu alai shi ya fi sauki wurin Allah ko ɗan dan adam in yayi abu ya sake yace zai mai da shi mayawa ai ta fi sauki ko saboda haka ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah shi yasa Allah sai da ya rantsuwa fawarar dika dan mu daina wasa yamma mu da mu kaifafa imanin mu na tashin kiyama in ka san kiyama za ta tsayu za a yi hisabi za a yi tambaya wallahi dole kai ta taka tsatsa. duk abin da za ka yi ka san akwai ranar da za a zo a tambaye ka kuma ga ayanar da take gaban fawarar duka Allah ya rantse da kanshi eh ubangiji ya rantse ce fawarar duka na rantse da ubangijin ka da nahsuran lahum lalle za mu tashe su wa shayatina da shaytanun da suke jagorin su Ibn kasir ya ce aksamar rabbu tabaraka wa ta'ala bi nafsihi al-karima ubangiji maɗaukaki ya rantse da ransa mai girma e annahu la budda an ya sharahu jami'an ba matawa tabbas sai an tashi halittu gaba ɗinsu wasu ya ɗinihim da shaiɗanunsu kanu ya abu da min dunillah wanda suke bauta ba ba Allah ba malamai suke ce me ake nufi da shaiɗanunsu. a yanzu kare wani fir'auna a cewa ya ana kuma la'ala ba ce ma mutanansa a zamanin ni ne ubangijin ko ubangiji mafi ɗaukaka kaga suna bauta mai dan abin da ya sa su shi suke yi wanda ya saba mu Allah ko to fir'auna shi za a fara fitowa bayan an tattaro kafirai ga jahannama nan gaban su za a tura su to kafin a tura sun sai a zazzakulo manya-manyan kamar fir'auna a zaƙo shi karuna a zaƙo shi irin su hamana manya-manyan gumaguman wanda suka yi ta cutar da musulunci da musulmi sai a zaƙo su a fara tura su a fara lallasa su tukun a gaban majiyar suna gani su fara ɗanɗanar kuɗar su abin da za a yi musu kimin kafin shi ne Allah yake cewa shaƙina shi ne sun malani hudurar nahum haula jahannama jafiya dukkan kafiran za a tattaro su gaban jahannama a tattara su suna gurfane jafiyar shi ne gurfanar da za ka yi gurfana irin ta wulakanci wanda ake masu laifin sun yi ko za masu amfa a ce dukkan su su yi abin nan bayan wannan za su zo gaban wuta a yi masu shi ne ma'ana jafiyan kenan sannan sun malanan anna Allah ya ce wato min kulle shi ƙasin sannan mu ciro a cikin kowace tawaga ta kajirai. wato ayyuhun shaddu ala rahmani itiya wanda ya fi ma'alla kangara da kangarewa da ke tsara a nan duniya yana jin shi shi ne saura ma bin hiske shi ke da nuna masu shi za a tsamo a tattaro su sannan kuma sai a tura su ce mutan sauran na kallo sai Allah ya ce summa lanahnu a'lamu bil ladina hum aula biha suliya muka fi sanin wanda suka kangara suka fi fara cancanta su fara shiga wutan mu mun fi sanin su Allah bai san duk wani kangarere bane masu cutar da musulunci nan yana eh, zamanin manzo wanda suka rika cutar da irin su Abu Jahal ba Allah ya san su ba to irin irin su yace mun fi kowa sanin su Ba mu tattaro su bayan an tattara su ga sunan sun gurfana jahannama za su shiga to sai a tsamo gumaguman a fara tura su su fara ɗanɗana kuɗa su sannan mabiyan su gani sannan su kuma daga baya a tura su Allah ka tsare ya'yan uwa wato waɗannan ayoyi ba wai mu karanta su kawai mu je su ba mu gane ni'imar da Allah ya mana ta musulunci mu riƙe shi gangan mu riƙe alfahari da shi mu roƙon Allah ya karɓe mu na kan musulunci nan don waɗannan ayu da kake ji ɗan uwa ba fa fasawa za a yi ba wallahi kiyama nan sai an tashe ta babu shakka ba makawa za ta zo kuma hisabin nan sai an yi shi bin diddigin nan sai an yi mai kai ne kowa sai an mai hisabi me da abin da zai sha da kai sai aikin ka na kwarai ibn kasir ya kara kawo mana ƙarƙashin waccan aya da aka ce manya-manyan kafirai za a kamo su a fara shigar da su ainihin wayar ابن جرير وتؤينهم غير واحد من السلف وهذا كقوله تعالى Ibnu Jaririn shi ake kira imam al shugaban masu tafsiri ne eh, na magabata yake cewa wannan ayar ai kamar fadin Allah da yake hatta idza hatta idza daraku fiha jami'an qala al-uqrahum li ulahum rabbana haula yadhalluna fa'atihim azaban da'ifan minan nar wajen qur'ani dan Allah wani na fassara wani yace ayar nan tayi kama da fadin Allah da yace hatta idza daraku fi hajimi'an har lokacin da aka tattaro su gaba ɗayan su zuwa ga ita wutar jahannama qalat ukhrahum liulahum eh wajen sai ta gaya ma ɗaya? ma'ana da mabiya da wanda suka jagorancin sai a fara tattauna a ce rabbana ya ubangijinmu haula adalluna wannan su suka batar da mu ba an tsamo su ba ga sa gaba waɗannan su suka batar da mu ya Allah fa atihim azaban dhifan min an-nar ka ba su azaba ninkin baninki tunda su suka batar da mu maka bata ga mu yanzu wuta za mu shiga sun ja mana to tunda su ne sababi Allah ka ninka masu azaba qala ta Allah ce da kullun dhifan kowa za a ninka mai abba kuna da hankali ba ba na ta muku wa'azi ba ko karku yadda ku bi Allah shi kaɗai da manzansa kun ƙi kuna ta bin wasu da sunan kuna ganin wata tsaya za su yi muku dukkan ku za a ninka muku walakin la ta'lamun sai dai ba ku sani ba wa qadal ulahu li ukhrahum sai bangare ya ga ma bangare fa ma kana lakum alaina min fadlin ba su suna gaba ba sun ja su sun batar da su har ma yanzu ga za a tsamo su a fara suka sutar sai su ce mu fa tsakaninmu da ku ba wani fifiko eh eh ma kana fa ma kana lakum alaina min fadlin azuqul azaba bima kuntum taksibu kana ina azaba kuma da mu da ku duka Allah yake dukan ku da wanda aka jin da wanda suka suka jin inda ka an riga nuna maka an aiko maka manzo an saukar da qur'ani an ba hankali ka aje shi ka bi son zuciyarka da wasu shaidanu ko da su din da wanda suka jaɗin da wanda suka bindiza a tura su shi ya sa yuni kasir ya ƙara bayani ya ce ƙala da kullum tsaifin walakin la ta'lamun ya ƙara maimaita wannan ayar Allah ka kare ya sa 'yan uwa yanzu za ka yi makan ka zaki ya za ka yi makan ka tunani da kanka ka tsaya ka bi Allah ka bi manzo ka bi Qur'ani ka bi hanyar magabata kenan ma duk wani da za ka bi a wannan hanya ba wannan siratul mustaqim ɗin wallahi ba hanya ce mai kulliya ba mun karanta da ku tafsiran baya shaydan wanda in aka zo akwai da za a zo gashi ga wanda ya ja an gama hukunci lokacin ya ce ni fa na kira ku bisa ruɗi kuka bi ni ko kar ku zarge ni ko ku zargi kanku dan na ni ni ni dama ba kan gaskiya nake ba kuma na ja ku kabi an gaya muku gaskiya ku kabi to idan Allah wannan ba ƙara cusa bakin ciki bane. to dukkan wani wanda zai ja ka kan halaka dan uwa wallahi ka tsaya ka dage ba ka ba bin shi in ya nuna maka hanya Allah hanyar manzo bisa fahimtar magabata bi in babu ka ƙyale to kaga a wannan ayoyin kila da muka ƙara sharhin nan ka ƙara fahimtar su hmm. shine tafsirin Qur'ani da Qur'ani ko tafsirin Qur'ani da magana. annabi ko da magana magabata Allah ka samu dace ne Allah yake wa in minkum illa wariduha hmm. ala على ربك hasman مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا نعم الله بارك فيك وإن منكم إلا واردها باب وانا أشكم فاتشي سيا شديتا وسيا غنغراتا كان على ربك حتما مقضيا يا كسن شي ونن cewa ba wani face sai ya bi ta kan wuta ya wuce wannan ya kasance hatman tabbatacce ne wurin ubangijinka maqdiyan kuma abin hukuntawa ne lallai su ya faru na nunajjil na taqaw sannan mu tseratar da wanda suka ji tsoron Allah suka bi dokokinsa wa zalimi na fi hajisiya sannan mu bar waɗannan da suka yi zalunci a cikinta suna gurfane Allah ka tsare wata ayar ita ma mai ban tsoro wanda wancan da muka karanta yanzu kenan wannan ayar ita ma maganar ƙetare sara'i kenan akai ake magana ‘yan uwa wani firgicin da tashin hankali kenan ibn kasir ya kawo magana yake cewa a cikin hadisin wato ainihin abi sumayya yake cewa mun yi saɓani akan kan me ma'anar in minkum illa wariduha kalmar wariduha ɗin da ya fasara ta wannan wai sahabbai ne tsakanin su ma larabawa ne fa uwa don iya larabci ba iri na bane irin kai da muka koya su larabawan ne amma wata aya ta sauka suna tattauna wai me ma'anar waridu haɗin suka ta zaɓani tsakanin su to yanzu kai ka zo ka ce kawai gundarin qur'ani kai za ka karanta shi ka gane kai waye kai ka isa larabawan nan su aka zamanin manzo ba su gane ba suna ta saɓani dole sai annabi ya fassara ma'anar kiran na fata kuna fahimta yawa isa ba karamin halaka bane wani a yau ya fito ya ce babu ruwan shi da maganar manzo kuma wai ya ce shi musulmi ne zai bauta ma Allah kuma bauta ta inganta hmm. to ga tafsiri dai ba zai yi ba qur'ani ne ya fassaru kawai iya gudarin shi hakan nan ba zai yi ba yan kwa shine yace suna ta saɓani kwatsam suna cikin haka fashin su ya ce me ma'anarta wato ainihin cewa ba wani face sai ya shiga su ya ce lailu kuluha mu'minun wa qala ba'dhum ha jami'an shigan nan kafirai ne kaɗai za su gaban da mu'minai ko kuwa a duka za su shiga wato sun mai na allazina hmm. Ya yace saboda haka suna cikin haka kwakwam sai ga jabir ɗan abdullah hmm. ya ce faƙulci lahu sai na ce da shi ina na filwurudi mu mun yi sabani kan wurud shiga din nan gargarawa da aka ce wannan ko wa in minkum illa waridaha mun yi sabani jabir me zaka ce a wannan lokaci wa qala sulaiman bin murra ha jami'an wa ahwa bi usbu'aihi bi usbu'aihi ila udhnay yace ai za su shige ta ne gaba daya sai da karkatar da kunnen shi haka ya dade ji kai wannan magana take eh وقال سمتا illan لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا sai magana na gaya ma haka take nabi ya ce ba wani fajiri ko wani mai ɗa'a ga Allah mumini na kwarai face sai ya shige ta ko wa in minkum illa waridu haɗin haka take ba wani face sai ya shige ta amma ثم ينجي الله الذين اتقوا wato ainihin ta kuna alal na barden wasu salamun kama kanat sinaru ala ibrahim hatta inna lin nari bajijan min bardihim su ba wani wanda ba zai shige ta ba kowa sai ya shiga amma wutacce ce wurin mumine sai ta zama sanyi kamar sanyin da ya kasance lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta ba san yi mai amince zama ba to wannan fassara ta farko kenan cewa ba wani cikin muminai da kafirai face sai ya bi ta kan wuta to amma su muminai daidai sanda za su zo kai sai ta zama sanyi shikenan bayan ta zama sun wuce to shikenan kuma daga nan sai ta sai ta zama zafi a kan su kafirai wanda za ta kona su wannan fassara ta farko kenan da aka yi wannan wurin kuna ganewa ta biyu shine wanda aka ce wato a'a wuru dan abin da ake nufi da shi shine wato ainihin za a bi ne ta kanta amma bi din ya zai kasance shine sai aka kawo hadisi wanda su kuma suka kara bayani akan wannan wato wucewar abin da ake nufi wato ainihin za a wuce ta kanta amma ya wucewa za ta kasance to shine ingantattun hadisai suka zo suka kara mana bayani yadda za a wuce ta kan ita wuta ɗin shine hadisi ya zo wato cewa hadisi abdullahi ɗan masauri ƙwalar rasulullah sallallahu yaridun na annara kulluhum summa yasduruna anha biya amalihim wato don mutane za su bi ta kan wannan wuta ta jahannama ya take a za a zo a gicce wani abu ne siriri kamar kamar kamar zare ko kuma in ce kamar me kamar gashi kaifin shi kuma kamar takobi za a gicciya shi kan wutar jahannama shi ne ake kira sirati kamar yadda ya zo cikin hadisi to ayyukan mutane kowa zai wuce ta kai amma ayyukan mutane su ne kowa gwargwadon aikin shi gwargwadon abin da zai tsallakar da shi kan wannan wato ainihin sara'i da za a gittiya zai tsallake ya wuce wannan wuta ne hadisi na gaba na dai abdullahi dan mas'ud yake cewa yaridun nasu jami'an sara jami'an sarada wa wuruduhum qiyamuhum hawla nar wucewar shine za su tsaya wannan a gefen wuta sun mai zuruna an sara'i bi amalihim sannan sai a zo a kora su akan wannan sara'i gwargwadon aikinsu, su wa minhum man yamurru misal albar cikin su wanda zai wuce kamar walqiya wala kawai zai biya wuce wa minhum man yamurru misal rih cikin su akwai wanda zai wuce kamar iska fiu haka zai wuce wa minhum man yamurru misal dai wani kuma kamar tsuntsu zai titi kaya wuce sannan ya ce wa minhum man yamurru ka ajwadil khayli cikin su akwai wanda zai wuce kamar ingarman doki wa minhum man yamurru ka ajwadil ibili har kuma zai wuce kamar in girman raƙumi amin human ya murru ta aduwa wani kamar gudun ɗan adam zai wuce fanfala shi ma hatta inna akhirahum a rajulun nuruhu ala ala ibhamai na ƙarshe wanda zai wuce da ƙyar ne wanda haskensa na kan ƙafafunsa diga-digansa yana dubawa ya maru ya takafa'u da shi sai wannan gashin mai tsirantaka ya riƙa rawa da shi yana bagauniya da shi kuma a gefen shi aka ce akwai kalale wasu ƙugiyoyi ga mala'iku su kuma sun zo a wannan lokacin suna fisga nan ya kuce can a fisgai a fisgai da rarrafe da da da jan ciki dukkan zai sha abinda bahaushe ke cewa wato ainihin da ƙyar na ya fi da ƙyar aka kama ne to in ya wuce zai ce alhamdulillah na gode ma Allah wanda ya tsallakar da ni wancan bala'i na sha da ƙyar shi ne bahaushe ke cewa na sha da ƙyar ya fi da ƙyar aka kama ni to wannan haka za a zo mala'iku suna gefe na rahama suna ce ma muminai su kuma Allahumma sallim sallim ya Allah shallakar da su Allah amintar da su ne muminai sai su wuce kowa gwargwadon aikin shi wancan mataki matakin Allah ka sa mana wanda za mu ce kamar walkawa wannan hadisin bukari da musulun da sauran masu ruwaya na hadisai sun kawo shi a fuskoki daban-daban a nan wannan hadisi da muka ji ya sababa wata rana a hafsa suna tare da manzo sallam sai take cewa bayan manzo sallam yana cewa ainihin mutanen da suka halarci yakin badar da wanda suka masa caffa a bai ato zuwa waɗannan duka ba za su wato ainihin ba za su shiga wuta ba ɗan aljanna ne tafsa take cewa to kuma yaya za a yi da wannan aya wa in minkum illa wariduha ya za mu yi da wannan aya da Allah ta ba wani a cikin face sai ya bi ta kanta can kuma ka ce su za su shiga aljanna ba za su shiga wuta ba sai annabi ya ce to karanta gaba mana ya Allah ce su manu najjin lazina taqaw wa nazaru zalimin fiha iya eh za su bi ta kanta wala su wuce kamar walƙiya. sannan mu tserar da wanda suka ji tsoron Allah suka yi takawa su kan waɗannan wato za su shallake sannan mu kyala wanda suka yi zalunci a cikinta suna gurfane wannan ayar har wa yau sai kuma magana cewa ainihin tun da Allah ya rantsi cewa ba wani face sai ya fice kanta ko to ya za a yi da wani hadisi shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwaladi yamassuhu an-nar illa tahillatul kitab babu wanda cikin musulmi zai rasa ƴaƴa biyu uku kai sai haƙuri da rashin da aka jarumce shi yara ƙanana suna ƙanana ya rasa su da hakuri haƙuri a ce wannan wato ya zama cewa wato wuta ba ta shafe shi ba sai abin da ake ce hanaran tsuwa ta hanaran tsuwa shi ne wannan ta hilatul ƙasan ba Allah ya rantse ba ba wani kowaye sai sai ya bi ta kai wa in minkum illa waridu ha ba rantsuwa ba ce Allah ya to shi ne wannan wucewa da za su wakil a kai ɗin ita ce kaga sai an warware rantsuwar ko eh kamar mutum ne nan masallacin nan ya ce wallahi wallahi ba zan shigo ba yau ana ganewa ko kuma a wallahi sai na shigo masallaci yau bayan tsaye ba to sai wasu sabuwa su ɗauke mai hankali sai ɗan lokaci kaɗan sai a zo ya ɗan turo shi aka turo shi sai ya fita ya shiga ko ban shiga ba kaga dan shigo da shi kenan ya wurare mai ba sai rantsuwa ba wallahi yau sai na shiga masallacin jami'ar rahma to sai ya zama cewa kuma bai sami shigan ba to sai ya zo kaɗan sai ya ɗan shigo sai ya fita wannan shigo ai ta wurare rantsuwa ko to haka nan wannan su ma wanda suke wato ainihin aka ce wanda an suka rasa 'ya'ya uku suka yi haƙuri wuta ba za su taɓa su ba sai ɗan abin da ba a rasa ba ita ce wannan rantsuwar da aka gaya mana a nan wurin ko sai ƙarshen magana wanda ya tattara wannan ayatun da na gana mana lokaci da aka ce su wani na jilabi na taƙau ɗinan ko za mu nesantar da mu tseratar da wanda suke tukawa shi ne aka ce iza marar hala'iku kulluhum alan nari wasu ƙaɗashin man saƙaɗa minar kufari wal usaki zaul ma'asi bi hasibihim idan Allah ya wato ibini ibnu da ke cewa idan dukkan halittu suka bi ta kan wannan wuta wanda za su auka suka auka na kafirai su kamshi kenan da kuma abuta saƙo su ma kowa gurgurdan saƙon shi zai auka cikinta. to daga nan najjallahu ta'ala al almuttaqina min hadi sahbi hasabi amalihim daga nan sai kuma Allah ya tsere da mu'minai masu takawa su kuma gwargwadon aikin su tseratarwan kamar yadda muka ji saboda haka ƙetare saraki ɗan uwa zai a ƙetare shi ne gwargwadon aiki kamar yadda muka ji gwargwadon aiki gwargwadon yadda kai aiki a duniya gwargwadon wanda wannan aikin zai ba ka dama ka samu ka tsere ka tsira ma'abuta ka bayar wanda suka ayyuka na saƙo su ne wanda wannan za su auka ciki amma daga baya su kuma masu ceto za su cece su sun yi aika na saƙo bai kai ga shirka ba ba mutu ana shirka ba ayyukan saƙo ne waɗannan su kuma su ne wanda mala'iku da annabawa da muminai za su nemi ubangiji ya ba su cetonsu sannan kuma Allah ya ba su ko kuma Allah ya ba su ainihin ainihin a ba su na gari ana tuna man lokaci rashin bayani ne nan wanda ya shafi ita wannan aya mai muhimmancin gaske wato daga nan za a fitar da wanda suka auka ciki masu sako ta hanyar ceto da yawa Allah zai fitar da wanda wato suka auka ciki saboda ainihin sun mutu da imani har sai an zo gabar wanda ya mutu da imanin da bai wuce kwaye zarra ba shi ma za a aika cewa a duba wanda bai yana da imani inda ya kai girman kwayar zarra to aje a fito da shi duba wuta a zo a wanke shi sannan a saka su cikin aljanna Allah ka tsare mu Allah ka samu na cikin wanda za mu shallake shallake saraki hawan farko kamar tafsawa ido Allah ka saka mu ciki don mu tsaya nan ainihin ɗan sauran bayanan kila gobe ma ƙarasa abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka azurta mu da shiga aljanna Allah ka tsare mu da wuta Allah ka ba mu ayyuka na kwarai ka tsare mu daga fitilar shaiɗan da yan barandansa muna addu'a kullum wannan kasar ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya masu neman mu da sharri Allah ka san su kamar da sharri a kansu masu neman mu da alkhairi ka danka alkhairi a kansu hannunsu masu taimakon wannan addini da dukiyarsu da iliminsu da mulkinsu duka Allah ka taimake su Allah ka mana jagora rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati wakana azaban na akwai wani mara lafiya aka ce ko eh mata ce ko wani mata shi ba ta da lafiya tana bukatar addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafadarka dukkan marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk